بشرط أن يطلع صاحب الأضحية عليها شرعي ما ما يلين يدوتا وانا زي لي دي تاكم wannan قبل فوات المبيع كنت نشم بك أصيب بل بالمبدل فعلي غايا فاكا إيا غني تدول هي تنظر لأنها من بيوء الفاسدة cinikin ma kansa ciniki mai matsaci na'am an ce ma sharaɗin ne ne nan wannan dabbar da za a yanka ne tun kafin a saye ta lokacin na za a saya wani amma in yi saya in ya riga ya sai wannan to kada ya ɓata cinikin tun da ai kaga in ya je bayan ya sai wannan ya je ya sake sai wata kan aikin cinikin ɓata ce shi ne يجب ويجب على المبشي أن يتصدق بثمن الأضحية tunda ya canza to lallai ne ya yi sadaka da kuɗin layyan nan Allah fi ba'aha in fatal mabi'u kan abu da aka tsatsin ya riga ya yi fauki wani mai tsare alaihi kama ya jibo alaihi an yi tsatsa أي أن يتصدق بالبدل أن يدع أن تنظم دول يتدوك أبن تأتي تنظر إن كان قائما ويعوده زي تنظر إن كان إن بيان إن فات ولم يطلع عليه وهذا مرده بكونه وتصدقه آه، أي وتصدقه دين صدقه bil'iwabi cin hawaki dole wanda aka motsan yannan shi ma za a haɗa da shi sada labuta eh, ko yi sarrafa lihujo bi tasar da ku bil'iwabi an yi kunan morashe ko wallazi ta walla bai shi ne wanda ya je ya sai wadabban Au ibdaluwa, kuma musan ya tasiri. ai bi nafsihi aw anaba ko da umurnin sa ya wakilta man ba'a aw badala ainihin niyyat ko aw abdala ko niyabatan an madadi daga gare shi walidhalika qala illam tawalla gairi ko Hmm? bila izini dairun bila izini wal udhiyatu qurbatun wa nuskun ibada ne yanka ne la yahillu bai'uha lidhalika wajaba ala man fatat alaihi wanda ta kubuce masa bi bai'in bisa wata ta أن يتصدق بثمنها وقد اشترى ابن عمر بعيرا ثم عمر رضي الله عنه يا فيوركم عجبه لما ركبه فلا قمن يا باشي شعوان يا هو قال لك يا إبري كنظر فقال يا نافع أدخله في إبليس صدقك نبي نأقو والمضحي الذي يجب عليه التصدق mai layyan da aka ce dole ya sadaukar da bilkiwabi wanda ya musanyo ke inda fawasil badi'i yan bagi an ya kuna kuwa min sarafil obhiyya canza layyan ne allati ba'aha aw baddala fi ma yalzamu من الضرو من ضروريات التصرف الفارسي الفارسي واما لو طرف صرفه دا زي تنزا شجا صرفه غيره دا ولي لإجي تنزا يتصرف إن تنزا مثلا ينزا في غير لازم في غير لازمة بعد ولبا ودون إذنه فإنه لا يلزم المضحي غير لزم تنزا الجميلية أن يتصدق ببدل العوض yanzu ya za a yi wa innama yalzamul mutawalli tasadduqi bi bagalihi wanda ije ije dora wa shi da aba wanda ije din shi sai raba sadaka wadalika ma aradahu bi qawlihi wa sarafa fi ma la yalzamuhu ha zuri na ya yanka ba a samu nama da yawa ba ko shi kuma a nan ne zai haɗa kasuwanci ya yi gudu hmm. shi ne aka ce a yanka an ayyana su na layya ga raguna an kawo maka koko dole ka yi da su kaga shi ne wanda kalan ce ma an kawo maka layya sai kai layya kai an san musulmai a ka'ida su kaga ai wannan shi kan janyo a ce ka kai mutum rago ka zo ka tada ragon ka shi bayan ka ba kaga ji daɗi to kun ka kawo mutum rago ka ji ragon ka aka ɗauko aka yanka da Allah ka ko bata mana lokaci ana Allah Ali radiyallahu anhu la tabi'u luhuma abahiku wala Juluda wa kulu minha wa ataimu kawai hmm hmm balaga an aje to shi ma wannan an aje kafin ɗan ƙaramin da za a yi gobe Waɗanda da ne su ga mawufuwa,